namijin da ya sa matarsa kwado ba ta nan hakan yana nufin cewa ya sake ta ne wato ana nufin cewa amma ta fita ta je wani sha'ani da sauransu a gidansu mm. kafin ta dawo bayan ta ko kuma bayan ta dawo gida ta zo ta samu ɗakin ga mijin ya sa mm. ya kwado ya rufe ɗakin shin hakan wannan yana cikin yanayi za a ce wannan saki ne ko kuma ya za a shi wannan fatawan jahilai ne shi saki babun wasa ba ne shi sa malamai sun kasa siki lafzin da yake zuwa sariha ba kowane kalma ne ake daukan saki ba ba kowane mu'amala yi aji ila saki ba saki kan koma kalmar saraha hmm. ikan koma kuma niyya ba kulle kofa ba mutum da ya shiga dakin matansa ya kwashe kayan ya zubar ya ce ki tafi gidanki mun gaji da ke ba son ganki tafi je duk wanda abin da zaki ki yi wannan ba za a ce saki ba ne in ba shi ya bude baki cewa saki ba wannan sunansa sauratarwa kwashe gidanki kwashe ki tafi gidanki ba ruwana da ke daga yau ba bin da hadan da ke duk waɗannan shan koma niyansa da abin da yake nufi kalma ɗaya ne mutum ya faɗi bashi da abin da zai yi hmm. su keke ki ba wani magana amma jeki kwashi kayanki na gaji da ki waɗannan duk kulle kofa ne gidan ku waɗannan shan tambayi shi hmm, hmm. duk magana sarutarwa ne ba wa dalili za ce an saka har yanzu akwai wani magana ce wai namiji ya tuhumace matansa matan tasa ko wani magana gyahili ne don mutum ya gan matansa da wani yana faɗa sha ce wai an sa shubha saki ya tabbata ba saki ba ne dole a maki fada zargi ya eh, zargi ko zo dubu a zargi baya raba aure shi da yi li'ani hmm. saboda haka an kulle kofa ko an zuba da kaya ko an ci a tafi gida duk irin waɗannan ba sai ba da shi an tambaye shi me ke nufi hmm. amma kalma ɗaya ya faɗe shi ba shi da mafita shine je kina sake ki amma mun rabu ba za a ce saki ba shan tambayi shi daga yau ne da kai mun rabu shan tambayi shi mai rabuwa amma na wannan shi ma zai ce mun rabu ne ni da kai a gidan nan ba na son ganki wannan duk kalman da yake da mafita ba a yi masu shan gina shi a kan niyya je ka mun rabu wala ai yana na cikin aya aya aya Ni yana zuciya ne zai iya in ya ji ya ji ya kan shi da jikin shi ce fa shi mm, mm, shi ba mm, kake kira ai dai wannan kuma iskan shi da ubangiji Allah baya kama eh, zahiri ake dubawa ita yayi yi sabo Allah sa kwashe mu rabu yake nufi ji mu rabu da kai wannan zaman gidan da muke aye eh. bai surta ne ta amma yace ce mu rabu a wurin shi fada to sai ka zance kulla kofa ko kulla kwaci ko fita da ita ko kwari shi da yaran ba sai ki ban shan tambaye shi haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa